الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata Allah ubangijin talatai mai komai mai cikakken iko ake ya raya mu a cikin wannan yammaci na talata shida ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1443 daidai da sha hudu ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwani miji are kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al-fiqhi na al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahu Allah ta'ala mun kwana a shafi na goma sha biyar a jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na takwas za mu tashi a daidai gabar da malamin bayan ya koro mana bayani akan amfani na ruwa da hukunce-hukuncen da yake da alaƙa da shi a musulunci shi ne a hamun tahara walmiya hukunce hukuncen da suke rataye da tsarki da ruwa to malam yake cewa fa'iza adimal ma idan aka rasa ruwa babu ruwa au ajaza an istimalihi ma'a wujudihi ko kuma ɗan adam ya gaza amfani da ruwan duk da ruwan amma ba zai iya amfani da ruwa ba saboda dalilin rashin lafiya akwai rashin lafiyar da kana taɓa ruwa jikin zai ƙara kamar musamman malaria ko typhoid ko to shi ne ga ruwan amma in ka taba ruwan za ka samu matsala a lafiyarka to me ya kamata ka yi malam yace fa inna allaha kaji ja'ala badalahu turab lallai allah ya sanya makwafan ruwa sai ya zama kasa ga kafiye kana nan kuma akwai ruwan amma in ka taba ruwan za ka samu matsala to anan ba za ka ce a saboda karfin imani na durrun tsini zan yi amfani da ruwa a'a ai Allah ce walakin ku bi aydikum ila tahlukati kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata wa ranku saboda ranku amana ce Allah subhanahu wataala ya daura muku kulawa da ita saboda haka Allah na san masu kyautatawa kada ka ce a saboda tsaba tsoron Allah na ni ruwan ma zan yi wanka da shi a'a in wani abu ya sami ka to Allah zai kama ka kayi ganganci hal hasili ma imamu Ahmad bin Hanbal yace idan mutum ta dalilin wannan ran shi ya salwanta to zai zama laifi a kansa saboda an bashi amanan kansa bi kiyaye wannan amanan ba saboda ai hadisin Imam tirmizi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa komai kaga a karan kanka Allah ya ce wa ahsinu kyautata ai ga kawukanku inna Allah yuhibbul muhsinin saboda lalle Allah yana son masu kyautatawa to in kike kyautatawa kanka wani abu ya faru da kai ku za a kama ka saboda baka bi ka'idar da malaman usul suke kira daga cikin daruriyatil khams kamar da Imam Shatibi ya kawo sa cikin littafin sa al-muwafaqat usul sharia to anan sai a ce amanar ranka baka kula da shi ba ina fata an gane sai malam yace ala sifatin li isti'malihi بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته حديثا وتصفى أكتشك أمباني لكتا مقفى الروى wannan manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya yi bayanin yadda za a yi amfani da shi a sunnarsa Wasu ya ati taudi'u zalika insha Allahu fi babi malam yace ce bayani a wannan gabatar. taimama babinsa in Allah ya da a gaba zai zo za mu yi bayani nan an buga misali ne in ba ruwa wato saboda sauki na addinin musulunci al'umman da suka shuɗe wanda ba mu ba kiristoci da yahudawa in lokacin sallar su ya zo ba ruwa duk inda ruwa yake sai sun nemo ka'ida kenan kuma bayan sun nemo sun yi alwala ba a yadda su yi sallah a ko'ina ba sai sun nemo masallaci kuma kaga ai wahalar biyu ne ko amma mu saboda sauki za Allah ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura Allah ya sanya min doran kasa masallaci da tsarki duk inda kake lokacin sallah yayi kai alwalaka ka kira sallah kai sallah da ba ta gane kana kungurumin daji lokacin sallah yayi ka kira sallah kai sallah ka kai kadai makiyayi ne kai kana daji kana harkan kiwo can cikin daji ba cikin gari ba lokacin sallah yi kana duba agogo kaga lokaci ya yayi kira sallah Allahu akbar Allahu akbar har zuwa la ilaha illallah kana damawa? sannan sai ke ka sai ka wuce amma al'umman da suka shuɗi gabaninmu ba ta yi sallan ba duk nisan ita masallaci yake sai ka nemo a sai ka je can sannan za ka yi sallah a ga ashe kenan addinin musulunci Allah ya kawo mana sauki ina fata an gani Allah ya kawo mana sauki to shine malam yake cewa wa hadha min da bi ibadi wannan yana daga cikin tausasawa na ubangiji ga bayinsa wa rafa al-haraj anhum kuma ya daga kunci a gare mu qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum inna allaha kana 'afuwan ghafura Allah maɗaukaki ya ce wa in kuntum marba jumla sharfiya in kun kasance ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuma kuna halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'iqi ko ɗaya daga cikin ku yazo da ba haya bi ma'ana yayi ba haya ba ruwa ko aula lamastumun nisaa ko kuma ɗaya daga cikinku ya taki iyalinsa wannan duka jumla shartiya kenan fi'lu shart aina jawabuhu shine falam tajidu ma'an shine jawabu shart sai ba ku samu ruwa ba ba ku da lafiya ba ruwa ko kuma akwai ruwan amma in kuka yi amfani da shi za ku samu matsala a halin rashin lafiya ko kuma kana halin tafiya ba ruwa ko kuma ɗayanku ya je ba haya amma kuma ba ruwa inda yake ko kuma ɗaya daga cikinku ya taka da iyalinsa ya tara da iyalinsa sai ya zama da cewa babu ruwan da zai tsarki da shi to me ya kamata ya yi sai Allah ce mu sa'idan fayyiba ku yi taimama da ƙasa arkakakkiya idan kun zo yin taimama sai Allah ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafa fuskanku da hannayenku ma'ana fuska da tafin hannu shikenan me dalili inna Allah kana afuwan ghafura lallai Allah ya kasance mai yawan yafiya mai gafartawa saboda haka ya daga muku kafa in ba ruwa sai amfani da kafa tsakanin wa'ancan al'umma da aka tsananta musu sannan tana ga ruwan amma ba ka da lafiyar da in kai amfani da ruwa zai zama maka matsala an samu kamar yadda zuwa cikin asabu sunan wani sahabi a wajen yaƙi an mai jina-jina sai ba ta kama shi sai ya ce zai yi taimama sai wanzu mutane biyu daga ciki suka ce a ina za ka yi taimama ga ruwa kana gani ai baka isa ba sai kai wanka wannan kaga sun bashi fatawa ke ko sai fara ruwa yana fara ruwa ruwa ya shiga jikinsa sai zama dalilin ajalinsa ana dawowa aka gaya manzo Allah ga abinda ya faru wane ya rasu amma fa wane da wane suka ba shi fatawa cewa sai yayi wanka sai manzo Allah ce qataluhu sun kashe shi qatalahumullah Allah ya tsine musu me yasa ba za su yi tambaya ba waraka da jahilci shine tambaya abinda baka sani ba kanka da fasawa kai kaga ukubar sun yi ne sun ba da fatawa dalilin wannan fatawar ya rasu to amma daga baya sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk wanda na zage shi ko na tsine masa ko na faɗi magana mai zafi a kasa cikin sahabbai na da bacin rai a ga mutum ne kenan faj'al du'a'i allahu rahma addu'an da na masa ko tsinuwar da ne masa ko kalma ne kaushi da ne masa ya zama rahama a gare sa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allahu akbar ka duba ya Allah wa'annan musu mummunan addu'a saboda bacin rai ka sa wannan addu'a ta zama rahama gare su sallallahu alaihi amma sakon sa a hadisin yake koya mana kada ba bada fatawa a wannan ɗan Najeriya a wannan babun yan najeriya da yawa za a cuta wannan babu za ka ji mutum zai ce duk da yake mu ba malamai ba ne amma me yasa za a yi a ah, sai da ka da kai ba malami ba ne me yasa za ka yi magana kai ina fata an gane kai shiru duk da ba fagen gaba ne kai shiru ce dan Allah me addini ya ce shi kana ka huta amma sai ka ji mutum yana duk da yake mu ba malamai ba ne amma ai mu musulmai ne ah, to wace kai arni ne dama ai musulmi ne amma ne babin da ba naka bane kakka mai shishigi wato dan Najeriya komai yana mai adalci amma banda addini haka samu dan boko sciences ya karanta wannan ya specializing a electrical engineering wannan kuma civil engineering wannan kuma chemical engineering ina fata an gane idan ka zo kana tambayan wanda ya karanta civil engineering ka shi akan abin da ke da alaka da electric zai ce ma ah, ba tools din sa bane kuma dukkan su ai sciences suka karanta ko ya kamata ya sa baki ya ce ni ma dan boko ne kila ma digirin sa uku kai kila ma professor ne shi amma zai ce ba field din sa bane ko haka wanda ya karanta economics ina fata an gane da wanda ya karanta public administration inda za ka turke su a tambayi wanda ya karanta economics akan local government constitution zai ce maka ne ai ba ideansa ba ne wanda ya karanta public administration zai sani wanda ya karanta government zai sani wanda ya karanta history zai sani amma shi zai sani ba ina ba ta an gane shi kuma wanda ya karanta government in ka tambaye shi akan abin da ke da alaka da demand and supply ko zai ce maka mi wannan law of diminishing return ne ba san komai ba wannan ba babi na bane da za ka tambaye shi shi wanda ya karanta law of diminishing return economics sai mana bayani akan macpherson constitution da literature constitution ko zai ce maka bai sani ba inda ne ba fil ɗinsa ba ne a ma'aikatar san boko ne aiko zai ce ai ba fil ɗinsa ba ne a ji a tambayi wancan amma in aka zo kan addini kowa na da bakin matsayi shi sa kake gani kullum muna walar da kanmu musamman ma arewa kowa idan abu ya zo na fannin addini sai zama malami an shiga social media ki an tura wannan ki an tura wannan shi a matsayin malami wani abin da ka tura ya ji ya ɗauka ya aiki da shi wallahi laifin na kanka ka gane wannan matsalar laifin na kanka ko da kaiwa addini hawan kawara ka masa shi shi abin da ka san baka sani ba kaiwa wa kanka saduda ban sani ba ko ba zan yi magana ba in ba ka yi magana ba ka kubuta amma an ka ɗauka ka yi shiyarin me kenan ka yi magana ne saboda ka yadda da shi ne kuma duk wanda ya karanta ta ya da ita ya aiki da ita kamishon ɗin na kanka to shi sa kaga a wannan babun mutane da yawa suna fada cikin hatsari da suna ayi addini ne musamman ma sai an zo babin ganin wata kaga kowa na da faɗi yanzu duk watannin da ba wanda ya damu yau ana muharram ne ko safar bai damu ba ana zuwa zulqa'da ya fara ne ya fara shishigi yanzu na zaka ga an tura a social media ai yau rana ka ne ana zuwa wato rajab zaka ji ya fara cece kuke saboda shi ma yana so ya nuna maka ya za a ce lokaci kaza an yi ƙari ko an yi ragi ina ruwanka an yi tsari ko an rage ina ruwanka Sun da ba fil ɗinka bane ka kyale mana wa'anda aka ɗaura musu nauyi in ba su ba su Allah zai turke ba kai ba to me yasa baka damu kanka ai gara ko ko menene kai hakuri gara ka zama mamu ka zama liman dan in yi kyau kana da lada in ma ba ta yi kyau ba manzo Allah ce kana da lada shine yake da laifi limamin to a gara kullum ka zama mamu ka zama mai. liman ko mutane a a babin addini kowa na da faɗi kowa malamin kansa ne shi sa ka ga kullum mai tabara wa juna kai sai mu dawo mai ta zargin malamanmu ai malamai ne a ina kuma Ka ka malantar da kanka abinda ka san ba ka bane kai shi kenan sai ka zo na lafiya an ya shafe ka kai magana wanda bai shafe ka ba gum baka faɗi ba balle a ce ka ce kaza baka yada ba balle a ce daga wajen kai shi shikenan ka huta Allah ka shirya da malam yake cewa qala ibn hubayra ibn hubayra yake cewa wa ajmi'u ala anna al-taharata bil ma'i tajibu ala kulli man lazimatuhu as-salatu ma'a wujudihi malaman musulunci sun yi ijima'i akan cewa lallai tsarki da ruwa tajibu ala kulli man lazimatu sala tana zama wajibi akan duk wanda sallah ta lazimce shi ma'a wujudihi amma da sharadi in an samu ruwa idan an samu ruwa dole ne kowa yayi sallah kuma yi amfani da shi fa in ud fa in fa in ajimahu idan aka rasa wannan ruwan da badalu to sai a yi amfani da makwafan ruwan menene makwafan ruwan Shi shine sai malam yace li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki da yace falam ji ma'an in ba ku samu ruwa ba fatayammamu ku yi taimama sa'idan ba. ka tsarkakakkiya haka sai da sharaɗin ruwa to wani zai ce to ai an ce ba ruwa to kuma ga ruwa ai Allah a cikin aya ya ce wa in kuntum marba ku da lafiya ko kenan rashin lafiya yana jawo ayi amfani da me ai amfani da kasa ayi taimama sai ka ga mutum matashi ne lafiyayye wani zai ka ya kira a garama gallawa wallahi ya tashi lakke kuma bai samu sallan asuba ba kuma amma yayi mafarki shin yanzu taimama zai yi ƙa'ida ina za ta yi taimama ya zuru ina fata wasu ya za ta yi sai ka ji ya ce wai to shi taimama yake so ai ba ruwan zafi da zai yi kaza da sauransu wanka ba ta yi sai Allah ce in ba ka da lafiya ta kaga sharaɗin kenan ko shi kuma sai ce ma ai shi sanyi yake ji da sauransu ga wannan kuskure ne Allah ka shirya da mu malam sai yake wali qawlihi da fadan Allah wali qawlihi ta'ala har ila yau daga faɗin Allah madaukaki wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi Allah yana saukarwa a kanku ruwa daga sama dan ya tsarkake ku da wannan ruwan ruwan sama tsarki ne ina fata an ne. ya zama tsarki na dauda da na kari duka yana tsarkake ku sai ce intaha maganan nan ya kare na ibnu zuhair a hukaira wanda na kalfishi a cikin ijma'ul a'immatin ulama mujalladin farko shafi na 28 sai ya ce wa hadha mimma yadullu ala azamati hadha islam wannan bayanin yana daga cikin abin da ke nuna girman wannan addini na musulunci alladhi huwa dinu taharati والنزاهة الحسية والمعنوية wannan yana nuna maka addinin musulunci addini ne na tsarki da tsafta alhissiya wanda ake gani wal ma'anawiya da wanda ma ba a gani hissiya wanda ake gani a fara ruwa a wanke dauda da sauransu ma'anawiya shine na zuciya na ba ta gane saboda kai an ce ka tsarkake zuciyarka kada ka sa kwafi hasada yashi kiyayya ina ba ta an gane bid'a shirka ina ba ta an gane dariya duka an ce ka kasa shi a zuciyarka ka tsarkake shi shine wasiyabaka fatahir zuciyarka ka tsarkake shi ina fata an gane kaga anan shine abin da malam yake nufi yace kama ya ala zalika kama yadullu zalika ala azamati hadhihi as-salah malam yace kamar yanda yake nuni akan girman wannan sallar yasa aka ce sai kai tsarki haythu lam yasihhu ad-dukhul fiha biduni at-taharatayn da yanda baya inganta a shiga sallah ba tare da wa'annan tsarkin guda biyu ba wani tsarki taharatul ma'anawiyya tsarki na ma'anawiya shine na ɓoye mina shirk daga shirka duk irin sallar da za ka yi in kana shirka aikin banza mutum yake yi saboda ne innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar duk wanda yayi tarayya da Allah Allah ya ce tabbas Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma makomarsa wuta azzalimi bai da mataimaki inji Allah bal Allah ya ce wa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta amaluka wa la takunanna min tabbas mun yi wahayi zuwa gare ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka zo gabanin daga cikin annabawa la in da kai Allah za yi shirka amaluka wallahi da ya rusa aikinka wala takunan min al-khasirin kuma wallahi da ka zama cikin wa'anda suka yi asarar duniya da lahira da shirka yanzu ba zama komai a jikin mutane ba da ne in mutane na shirka suna ya boye yanzu ba daga dara ko kwanaki na gani ana ta turawa a social media da wani wani boka yana disguising ɗin kansa da sunan wai addini wani maciji ne ko da tsaya na ta wani surkulle sai macijin na ya fito daga wani jikin katanga haka sai yana hawa sama yana cewa ɗarhun macijo hmm, tafi macijo tafi a ba faɗa har yana zuwa kusa da macijin macijin na ta zage da sauransu sai ke cewa kun galaya a wuri na ji da yin zafo yana so ya ƙadda kama wai dan ya nuna mutane shi bawan Allah ne ana ba ta an gane ai inda ake yi wa maciji magana wuri ɗaya ne ya shigo gidanka Aka hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sannan na a cikin bukhari da muslim maciji ya shigo gidanka kaga maciji ka fara kashe shi sai ka ce bawan Allah kai hakuri ka tafi inda kake kana takura ni da ni iyali na kana ta min da hankali in dai macijin gaske ne aka ga sun koyar da kansa juyi ya tafi kuma la ba zai tsaya ba dan ranar da wani ba wai ina fata ba ne ka ga irin haka ya faru ko don gado wani ya ce malam na mana fata eh ya shigo gidanka to kamai haka ka gani in ma ya fasa kai ne za ka ji ya sun koyar da kai zai wuce haka ke mai komai zai wuce manzo Allah ce kamai haka sau uku in dai maciji ne na wato ɗabi'a dabba wanda Allah ya lice shi haka zai tafi su zai wuce amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ta ba nemi izinin sa sau uku ya ki ka kashe shi ka kashe banza kuma ba abin da zai faru da kai dalili da yasa shine wani sahabi ya tafi yaki yana dawowa daga wajen yaki sai ga matarsa ta fito ba hijabi ka san balare da kishi sai zo zai da ke ta sai ki a karka taba ni yana rike da takobi ne a hannunsa zai dake ta da kan gefen tako sai kake ka shiga cikin gida ka ga abin da ya fito da ni a guje yana fita sai yana shiga cikin gidan sai ga wani katon maciji baki ya fasa kai yana ganin sa kawai sai cirewa macijin kai yana cirewa macijin kan aka ce an rasa ganewa da shi da macijin wayar ga wani mutuwa kawai sai kibe maciji na tafiya shi ma sai aka zo aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kai jama'a a cikin garin Madina akwai aljanu da suke rayuwa tare da mu kaga me yake sai nuna wannan maciji me aljani ne ɗan uwan wannan maciji shi suka su ne suka buge shi sai ce to daga yau duk lokacin da kai daga cikin ku ya ga maciji a gidansa ya masa magana ne izinin izininsa sau uku in bai tafi ba ya kashe shi ba abin da zai faru da shi abin ci sakon? na ga wani karantarwa ne aka baka ko? yawa ba ka je ka nemo kana ina mai kama maciji ina waye waye waye a a bawan Allah salamu alaikum kai hakuri gidana ne nan kasuwarka a cikin gidana za ka tada min hankali da iyalai na don girman Allah ka tafi inda kake kada ka kafura ni da ni da iyalai na haka ga sun koyar da kai su ya wuce kenan in yayi ta mai har sau uku ya ƙi tafiya an kashe shi ba abin da zai faru da kai tunda aljanu suna rikida suna zama ababe da dama ina fata an gane suna suna rikida suna zama ababai da dama to shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan to al-muhalla muhalli shahid a ciki shine at-tahara al-ma'nawiyya min ash-shirk ma'ana yace tsarki na ma'ana wanda yake dabo yake nan daga shirka kada mutum ya fada yana shirka wa zalika bi tauhidi wa ikhlas al-ibadati lillah mala yace hakan ta Allah da kuma tsarkace bauta domin Allah da zamanin Allah kai kake nufi a ibadarka wannan shine tahara al-ma'nawiyya sai ce wa taharatu al-hissiyya min al-hadathi wan najasati da kuma tsarki na na bayyane daga hadafi da kuma najasa ina fata an gane wa zalika yakunu bil ma'i aw ma yaqumu maqamahu wannan yana faruwa ne da ruwa ko abin da zai tsaya a makofar ruwan shine kafa turbaya in babu ruwa ko kuma akwai ruwan amma baka da isasshen lafiyar da in kai amfani da ruwa zai iya zama maka karnaki a lafiyarka sai ka hakura ka amfani da turbaya ko ƙasa ka yi ibadarka shi kenan lokacin da ka samu lafiya sai ka yi amfani da ruwa kai na nuna maka sauƙi na addinin musulunci amma sauran al'ummar da suka shuɗe ba mu zaka ba idan za su yi amfani da dutse banu isra'ila ka zanya Allah ya musu ruwa sai sun ɗaga dutsen nan sun dinga dirjawa a cikin alƙawaransu har ya fitar da jini shine ƙarfinsu ba ku akwai aiki ko amma saboda mu sauki Allah duk ya yassare mana wa'annan abubuwa wa'ancan duk an tsananta musu saboda taurin kansu da yawan tambayan annabawansu kuma in aka ba su ansa su ce ba za su yi ba to eh, shine sai Allah ya ba su irin wa'annan dokokin mu kuma Allah ce da'uni ala ma taraktukum kyale ni a bisa abin da na kyale ku akai ina ba ta an gane a tirsa sa ka shi kenan ka bari ya abin da ya dace shi kenan ka huta wannan sauki ne na addinin musulunci malam yace wa'alam anna al-ma'a idza kana baqiyan ala khilqatihi ka sani cewa ruwa idan yana nan wanzazzi a bisa halittarsa lam tukhalifu madatun ukhra wani abu bai takuda da wannan ruwan ba ka huwa tahurun bil ijma' wannan ruwan tsarkakakke ne da ijma'in malaman fiqh wa in taghayyara ahadu awsafihi thalatha idan ɗaya daga cikin siffofin ruwa guda uku ya canza rihuhu kamshinsa aw ta'amuhu ko ɗanɗanansa aw launuhu ko launinsa guda uku nan binajasatin saboda wani dalili na najasa da ya fada ciki malam yace fa huwa najasun bil ijma' wannan ya zama ruwa ne majasa. da ijma'in malaman fiqh la yajuzu isti'maluhu baya halatta ai amfani da irin wannan ruwan wa in taghayyara ahadu awsafihi bi mukhalafati maddatin qahiratin idan kuwa ɗaya daga cikin siffansa guda ukun nan ya canza saboda ya cakuɗi da wani abu tsarkakakke ka auraqil shiga kamar ganyen bishiyoyi ganyayyaki na bishiya a tsawon lokaci ga ruwa sai ka ga ganyen bishiya ya fada cikin ruwan ko sai ka ga ɗanyi wani iri to yaya hukuncin wannan awis sabun ko kuma sabulu ya fada a cikin ruwa ana fit sai fada a ɗan ɗauko sai ka ga ɗanyi wani ɗan ko ya ce awul ishinan ko kuma wato kanwa kanwa idan ya fada aiko kaɗan ban shi ya ja lokaci ai zai canza amma kana ɗan tuwa zaka ga ɗan wani abu an kaɗan sai ce wasidin da kuma ganyen magariya saboda yana kumfa shi kuma ganyen magariya yana kumfa au gairi zalika har ce ko kuma wani haka min al mawadi tahira daga cikin ababan da suke tsantakakku ne ولم يغلب ذلك المخالط عليه wannan abin da ya cakudu da ruwa bai samu galaba a kan ruwan ba to yaya hukuncinsa sai malam ya ce fali ba'adil ulama fi zalika tafasilun wa khilafun wasu daga cikin malamai sun fayyace maganar kuma sun samu saɓani wasu sun ce ba za ka yi amfani da shi ba wasu sun ce za ka iya amfani da shi da ai bai yi galaba akan siffofin ruwan guda uku ba kawai ɗan wani abu ya canza saboda haka kuma bai galaba kan shi complete ba saboda haka babu laifi sai ce wasahihu amma magana mafi inganci a dukkan nan da malamai suke guda biyu annahu tahurun ruwan ya tsarkaka ya juzu tasahuru bihi min alhadath ya halatta kayi tsarki da shi daga hadafi na kari kudi wa tasahuru bihi min an-najas kuma za ka iya yin tsarki da shi daga najasa malam yace fa ala hada to a bisa wannan bayanin ga baki daya yasihu lana an naqula ya halatta zamu iya cewa innal ma'a yanqasimu qismaini ruwa ya rabu kashi biyu ijmalan al-qismu al-awwal bangare na farko tahurun yasihu at-tatahuru bihi tsarkakakke ya halatta a yi tsarki da shi sawa'un kana baqiyan ala khilqatihi au khalatathu maddatun tahiratun lam alaihi alayhi wa lam taslubhu ismuhu yace daidai ne wannan ruwan yana nan wanzanzai a bisa yanayinsa ko ko ya cakuɗi da wani abu mai tsarki wanda bai samu galaba a launinsa ko ɗanɗanansa ba ko ƙamshinsa ba kuma bai fitar da shi daga sunan ruwa ba amince matsala yanzu misali za'afaran ayan san za'afaran ko eh ai fure ne kuma yalo ne to idan ganyen ya fada cikin ruwa kana daga za ka ga ruwa ya ɗanyi wani ja kaɗan don an jima za ka ga ya baje ko amma za ka ɗanga amma kaga bai canza launin ruwan daga ruwa ba to irin wannan kaya hukuncinsa shi ne malam yake magana wasu malamai suna ganin za ka yi amfani da ruwan ba wasu suna ganin za ka yi tun da ai bai canza launin ruwan ba tun da bai canza launin ruwan ba ya halatta za ka yi amfani to malam yana daga cikin fahimtar da yake da shi a malaman da suka ce ruwan ya halatta za ka yi tsarki da shi ba haya ko na bawali ko na tsarki na ibada ina fata an gane ya ce za a iya yi kuma za a iya yin alwala da wannan ruwa an gane sai ce alkismu sani ɓangare na biyu najasun akwai ruwa mai najasa wato najasa ne shi la ya juzu sti'maluhu baya halatta a yi amfani da shi fala yarfa'ul hadas. saboda baya daga hadasi wala yazilu najasati kuma baya gusar da najasa wa huwa ma taghayyara ahdu awsafihi bi najasati shine duk wanda sai daga cikin siffofinsa guda uku ya canza ta dalilin najasa saboda haka wannan kwanton ba za a iya yin ibada da shi ba ina fata an gane kaga wannan na ukunsu wanda malamai suke cewa tahirun kenan lakin ghairu mutahhirin li ghairi tsarkakakke ne amma ba zai iya tsakake waninsa ba ne dalili ta gayyara launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu bi shay'in qahirin nazala fi ya canza saboda wani abu tsarkakakke da ya fada a cikinsa kaman zobo yanzu ya fita daga cikin sunan ruwa ya koma ruwan ne zobo ina fata an gane kaman jinja ya canza daga rufe ruwa ya koma mai jinja ina fata an gane kamar kunun zaki ya koma daga ruwa ya koma mai kunu ina fata an gane kamar shayi da kaka lipton ya zama mai ruwan gunu ai ya zama lipton yanzu ta ba za ka yi yin ibada da shi ba amma ruwan a karan mai tsarki ne da zai taba riganta in ka wanke baka je kai sallah sallah ka yi. ina fata an gane ba zai taba wani abu na jikinka ko inda kake sallah baka wanke shi baka yi sallah a wurin yayi Allah ka saboda shi ba najasa bane an gane amma da najasa ce ta taba jikinka dole ka wanke ko ta taba inda za ka yi sallah dole ka wanke shi kafin ka yi sallah gane wannan kaga wannan shine karshe a wannan babu idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi babun fi ahkamil aniyati wa thiyabil kuffar babin da zai yi magana a kan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da wato ƙwarya da kwanukan da ni da kai za mu yi amfani da shi ƙwarya kwano kaza da kaza da kaza sannan da tufafin kafirai kafiri idan ya baka riga kyauta shin za ka iya amfani da shi kana matsayin wato kila mai gadinsa a gidansa sai ya ɗauko tufafi ya baka kyauta kifafar da kuma shi yana sawa yaya hukuncinsa za mu ji bayani shin ya halatta za ka iya yin sallah da shi ko ba za ka iya yi ba shi ne mana ya yi magana a kan wasiyabil kufar da kifafi na kafarai, kai kenan ko kuma irin kayan da kafirai ke sawa kai ma ka sa shi kai ibada yaya hukuncinsa duk za mu ji wannan bayanin insha Allah a gaba idan Allah ya raya mu sai mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah za mu ji bayanai gamsassu a cikin wannan babi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk